Waƙar zaɓen nagari Wannan waƙa ce da na tsara ta saboda zaɓe mai zuwa wanda a ciki muke sa rai kuma muke kira ga mutane su yi zaɓe bisa la'akari da 'yan takara ba da jam'iyya ba. Akan samu ɗan takara mai kyau a jam'iyyar da ba ta da kyau, akan kuma samu ɗan takara mummuna ya fake bayan nagari. a cikin jam'iyya wacce ake tsammani tana da kyau duk wannan bayani kan abin da ya faru a shekarun baya sun tabbatar da wannan allah ya taimake mu waƙar zaɓen nagari bismillah na yi shirin waƙa bisa zaɓen mutum nagari allah ka taya mani rabbi ka ban hikima kamar bahari ya zan duk sanda zan waƙa baiti su zubo kamar maɗari, idan kuwa zani rera ta murya daɗi kamar sihiri, da salati gum nabiyina Muhammadu Sayyidil Bashari, da ’ya'yanai da alunai da matanai da ke kabari, da sahabi ai sadiƙi nai, uban a'i abubakari, sannan ga Umarul Faruk da adalci cikin lamari. ga Usmanu zin nurai, dotti guda kamar mu ɗari bare Ali da ke ahali na batulu mai yawan nazari. Jama'a ga lokacin zaɓe, ƙasa kowa yana haɗari, mu dai fatar mu ko yaushe Allah ka ba mutum nagari. Kullum ko idan muna kuka, manya muna cikin haɗari, sai manya su gyara zama su ce to ai muna nazari gara ku daina yin uzuri ciki makil da cin ushuri kullum ba za ku gane ba kun ci haram dubu da ɗari ku bar ƙaryar kuna nazari sai dai kyamar mutum nagari da kazzaka kacci haƙƙinmu na kiri bugai ka sa mai mari mu kan ba za mu yafe ba, kun sa ƙasa cikin haɗari, ƙwaƙwalwar sai ka ce ba'u, jiki ku kaman na alfadari, kana taƙama da alfahari ka bar jama'a cikin faƙari. Duniyar ka bar ta can baya, kai kuwa an kayar kabari, wala kiri ƙara jibga ta kulki sai ya nitse sakari, zamna sha wuyarka a can, na kiri baya jin haƙuri, ku tuba ku daina satan nan ku zan hali irin nagari. Jama'a zan ka yin darasi, kullum mu zan ka yin guziri, mu ma jama'a da laifinmu, don ko san ba mu son nagari, duk mai kirki idan ya zaka, sai mu ce mai wai akwai guziri, kai daɗa ji mu shashashu, ‘yanci mun zo da shi da wuri, ran zaɓe har da ganyenmu, mu zan ka faɗin ina mai wuri. kai daɗa ji mu shashashu mun sa ‘yanci cikin haɗari, jama'a mu canza halinmu, a gun zaɓe mu ɗau nagari, shin waye mutum nagari, ga zance zan yi kan lamari, ko yaushe ka bai amanarka, bai ɓadda sulenka ko kadari, idan ko ya yi alkawari, tabbas shi zai cika da wuri, idan ko ya hau bisa mulki, zai yo aiki kamar umari. mutum mai gaskiya kenan sannan kauga shi mai haƙuri halinsa kaɗan na kawo ma a gida nai ko yana safari hakan yake baya canzawa a sa shi a rana ko kamari ya Allah ka shirye mu don Muhammadu Sayyidil Bashari mulki Allah ka ba da shiya aka tun farko na addahari hakan kuma shi yake kwata musamman gun mutan garari kadiru ka kwace mulkinsu ka ba bawa irin nagari dukkan ƙasa da ta ci gaba ka san zaɓe ake nagari amerika sun yi yo zaɓe amma zaɓe suka yi nagari rasha haɗa da new zealand nan ma zaɓe suka yi nagari bar ingila in suka yi zaɓe gwanin sha'awa irin nagari jamus faransa har da holan kowa zaɓe yake nagari bare kuma indiya babba da pakistan cikin nagari da ƙasashe a mu su ma zaɓe suke nagari nijar mali da ghana kaza duk sun zaɓe irin nagari amma mu a najeriya magudi muka yi muna fahari handama kwaɗai na naira ne biyu sun dakushe na gari. Ni kam Allah nake roƙo, ka sa INEC su zan na gari, ka za sojoji da ‘yan sanda, rahaman sauya su zan na gari, SSS ma da joji duka Allah ka sa su zan na gari. Duk wanda ya ci zalinmu, Allah ɓatai dukan lamari, na baya su canye fanshonai, ya zan hauka da ba waƙari. alsa bp su kama shi hiv ciwo uban haɗari. duniya kowa ya ƙyale shi ya zo mutuwa cikin hamuri gawa mu ba karnai su yi warwaso suna garari jama'a ku ce da ni amin amin amin cikin wutiri ka canza su, ya rabbi har ma su so mutum nagari talakawa ma ka canza mu mu so shi mutum irin nagari duk wanda kau yaƙi canzawa jefa rinka mai saƙari halin gafiya gare su duka ko yaushe ba su yin shukuri tabbas ga mukan usuri rahamanu biyo da mu yusuri rayuwa ta zanka yin sauƙi a nan ƙauye da can hadari ka sanya mu son gaskiya mu shata har mu kai sakari mun ga haza mun yi alkawari ya rabbi za mu yi nagari jama'a duk masu yin zaɓe za mu yi hali guda nagari gari e za mu yi hali irin nagari gari aliyu mun yi alkawari mutanen tilda sun ce man za su yi zaɓen mutum nagari gari jaskwata ma ta yamma da mu sun ce mun sai mutum nagari zariya sun taho tariya ƙuri'arsu za su ba nagari funtuwa gusau mafara sun ce mun zaɓen su sai nagari, bare kuwa sakkwatan shehu, tun asali suna nagari, argungu sannan mu zo gwandu, da jega da koko har ya wuri, dakkarawan zuru ma nagari, kwantagoran ma suna nagari, bidda mina duk nufawa ne, kewano masu son nagari, bare na Kaduna har Katsina, sannan daura garin bashari. ka zaure garin aminina da Kano City suna nagari. gari. Haɗeji ya dutse har azare, jama'a remisau suna nagari. gari, fatas kuma yobe zan sabka, su ma in ce kuna na gari, e kuwa dumuna na gari don Muhammadu Sayyidil Bashari. Na shehu yarwa maiduguri, barnawa shin kuna na gari, suka ce mun mun ga haza ai, Ali kowa yana nagari, yola taraba gombe duka dangi na za su wo nagari bauchi ko an yi ta tushenta a kasa a tsare muna nagari mutan tsakiya gaba ɗansu sun ce mun duk suna nagari yarbawa ba muna furci sun ce sun ɗauki alkawari inyamurai kusan cewa canji na nan tafe a gari ku yi yo taro mu dafa mai mutum kwaya guda na gari shin waye mutum nagari shi ne wannan da bai ushuri bai cin hanci da yin saɓo bare zulmu da yin dakari. kira Najeriyar mu duka mu zan mutum nagari shugaba kansila haka za mu mai ƙuri'a muna fahari aminci za ya dawo mana da amana babu ‘yan bidiri mu yi hoɓɓasa a ran zaɓe mu samko da alfijiri mu je mu miƙa katinmu ƙuri'ar mu mu ba mutum na gari sai mu yi dako a gun zaɓe da tsare ta kamar muna badari mu zan rakiya wajen taro hana mugu yin baƙin ƙuduri amma komai cikin ladabi ba cin fuska bare darari. in an ce da wanda ya ci ladab ko za mu ɗau ƙadari nasiha ta da zanke nan Allah zaɓan abun khairi tammat na tike ta anan baiti ashara kan na ɗari talifi ne na almajirin mutantil da maso nagari sunansa aliyu ɗan mama ƙanin iro uban jafari ya rabbi kan iyaye na da malamai da ke zikiri دسلاتي قم نبي الله محمد سيد البشر الحمد لله